ƙasa da awa arba'in da da babban hafsan sojan Najeriya. Laftanar General Tukur Buratai ya ce in tattaunawa da tsagirin yankin Niger Delta bai nasara ba, to ba makawa za a yi amfani da ƙarfin soja. Cikin martanin Demiyar, gwamnan jihar Bayelsa, Mr. Seriaki Dixon, yayin da yake tattaunawa da 'yan jaridu a nan Abuja, ya ce samsam bai goyon bayan amfani da ƙarfin soja. The terrain, the historic nature of the issues and challenges that military solution may not be the way forward. In an duba yanayi da tarihin wannan kalubale, to amfani da karfin soja ba shi zai magance wannan matsala ba. Mu shugabannin siyasar wannan yanki, aikin mu ne mu shawo kan mu amma a gano menene ma musabbabin wannan matsala tukunna. Amfani da karfin soja kamar yadda kullum nake faɗa, ba ita ce hanyar da ta dace ba. Into the military solution I've always maintained is not the right option. To ko ta wace fuska masana ke kallon kalaman na gwamna Dixon? Dr. Abubakar Umar Kari malami ne a Jami'ar Abuja. Wannan martani na gwamna ya yi shi ne saboda ganin cewa idan aka yi amfani da karfin sojan al'ummarsa ne da kuma ƙasarsa su da za su ga wani hali na gefen kenan. Amma ni gani muke cewa maganar da Buratai faɗa ita ce ra'ayin mafiya yawan 'yan Najeriya. wasu mu ma gani muke cewa wannan tattaunawa da ake gaba ɗaya ba ta da wani amfani saboda su waɗannan ɗan tsagerin ma akwai shakkun cewa kasuwa ne ne kuma me manufarsu kuma suna yi wa tattalin arzikin Najeriya barna kwarai da gaske. Tsohon mataimakin su Feta Janar na 'yan sandan Najeriya AIG Ibrahim Baba Ahmed ya ɗabi shekaru da dama yana aikin tsaro a yankin Niger Delta. Ya faɗi abin da yake son a yi idan ya ce kada amfani da ƙarfin soja. Na farko dai mutanen nan duk duniya sun san cewa sun kaga doka. Rutan shugaban sojojin Najeriya ne. an ba shi aiki yayi bayan da aka ba shi aiki yayi aka ce kuma ya dakata ya dakata cewa za a samu salaha za a samu su an kira mutanen nan an kira su an kira su an ku zo mu zan namu shirya mai Abun da kuka yi baya cin dumin manta sun ce alala ba ka suke so ba wannan ayi amfani da karfin soja na goyi wannan ba ɗari bisa Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria